جماعة السلام عليكم بر mu da haka kuma mu da sace kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafan shahararren marubuta ta inda zai faɗakar da ku, iya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. Idan masu sauraro za su tuna har yanzu muna nan a cikin shahararren littafin nan mai suna baƙar mace wanda Fatima Hussaini 'yan ladan ta wallafa. sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Kamar a cikin mafarki ta ji ana gyara mata gashin kanta a hankali ta buɗe idanuwanta cikin ɗan magagin baccin wucin gadi da ya ɗauki ta. Ido waje ta zabura ta tashi zaune cike da kaɗuwa da tashin hankali ta buɗe za ta kurma ihu. Yari mai saurin rufe bakinta da hannu yana faɗar. Ya haƙuri dan Allah ki kwanta ki bacci ni ba tare da ki zan yi ba saudiya ta yi saurin tura hannun shi cikin fushi tana faɗar kaga me shigo da kai ɗaki na wai baka izini ka shigo mu har bedroom ɗina cikin matukar damuwa ya ce ki haƙuri kin ga baki da lafiya i'm sorry na yi kuskure na kasa nutsuwa ne tunda aka ce min baki da lafiya shi yasa na matsa likita sai ya sallame ni dan na zo na duba lafiyarki to na ji na gode ni na warke sai ka tafi ko saudi ta yi maganar cikin masifa amma maimakon ya ji haushi sai ya kara narki mata tare da kwantar da kai yana kallanta da cewa na ji zan tafi dan Allah ki daure ki ci wani abu su sadiya sun faɗa min baki ci abinci ba saudi ta fahimci ba wai fuskar ta yake kallo ba kwayar ta kawai yake kallo da sauri ta ɗauki kanta murmushi yayi ya so sakeya da cewa ki faɗa abin da ki so a kawo biki. wata harara ta watsa basa da cewa kaga ba zan ci ba ka tashi ka fice cikin ka konawa ya ɗan yi lum da ido kafin ya ce yi na cikin ki ne amma ki daure ba dani ba dan Allah kin san babu kyau wasa da abinci please ba dan halin yarima ba da faffan bado nake so ko zaka sa a ka mini yarima ya ɗan yi shiru yana nazari dan shi a iya sanin shi tun da ya tashi bai taɓa ganin ƙwarar bado a Jos ba in ba a katsina ba to ina za a gan shi ne a yanzu balle ya samo shi ya kasa motsawa daga inda yake har sai da ya ji motsin kwanciyarta kafin ya ce to shi shikenan ina zuwa just give me 20 minutes i shall come back right away eh magana ta da miƙewa cikin sauri bata sake duban shi ba don tuni ta yi kwance ta ta juya masa baya da ka fita sai lokacin da ya fice ba sai dai ji ta an ja mata kofa don haka ta miƙe da sauri ta nufi kofar ta kulle da makulli sannan ta dawo ta yi kwanciyarta don ba ta ma buƙatar dawowar shi duk da ta sani da wuya ma ya dawo din saboda ta san abin da ta bukata in zai karaɗa garin Jos ɗin da wuya ya samo shi tun da ba su da shi a garin. Tsawon awa ɗaya da mintuna Yarima ya kwashe bai dawo ba. Tuni Saudiya har ta yi baccinta don ta mamance da wani Yarima cikin bacci ta rika jin ana kwankwasa mata kofa ranta ya bata kowaye don haka ta share shi ta ci gaba da baccinta sai dai da alama bai da ya barin buga mata ƙofar, daga baya ma har da haɗawa da kiran sunanta saudiya ta ja tsaki cikin bacci ta miƙe ta ɗauki ta ɗauki hijabin sallar da ke saman side drawer ɗinta sannan ta nufo ƙofar cike da takaici ta buɗe ta tokare jikinta da ƙyauren tare da cewa lafiya malam cikin daren nan cikin sanyin jiki iya ce ki haƙuri na daɗe da yawa ina ta neman inda zan samu miki badan ne wallahi ban samu ba sai dai na yo miki take away gashi nan dan Allah ki daure ki ko kaɗan kamar kar ta karɓa sai dai yadda ta ga duk ya zama wani kalar tausayi ya sa ta miƙa hannu ta karɓi manyan ledojin masu tambarin special restaurant ba ta tanka masa ba ta ja baya cikin ɗakin tare da maido kyaure za ta rufe ta ji ya sa kafa ya tokari don haka ta leƙo da kanta tana kallon shi wani lalle lausan murmushi ya sakar mata tare da faɗar mu kwana lafiya sai da safe bata amsa masa ba ta mai da kofar ta rufe ta yi cikin ta a ƙasa ta zube ledojin ita kuma ta faɗa saman gadon ta ja abin rufe ta lulluɓa sai dai a maimakon ta ji baccin kamar irin na ɗazu sai ta tsanci zuciyarta da tunanin yarima ba kuma tunanin komai bane ba illa mamakin wayau ita ce ta sa ya fita da kanshi ba ma aiki ba don kawai ya samu wata abin da ba ma lallai a samu ba a cikin garin to me hakan ke nufi tambayar da ta nan wanda babu mai ba ta amsa ko za ku iya na fita jabar gwanta ta lallabe jikinta don ta ji daɗin baccinta washe gari misalin karfe goma na safe saudiya ta gama shirinta cikin wasu riga da wando black jeans da farar t-shirt mai dogon hannu bata ɗaura kallabi a kanta ba sai dai ta kulla gashinta da wani ɗan karamin ribon ƙwara ɗaya ta saki jelarsa akan gadon ta yana tare to ta yi kyau sosai duk da kuwa ba wata kwalliya ce ta yi wa fuskar ta ba simple makeup ta yi ta zira flat shoe masu maɗauri sanin ta fice ko ina falukan sama an gyara sai kamshin turaren wuta da kuma air Fresh na take ke tashi daga saman bene ta tsaya tare da kiran sadiya wacce ke durkushe a kasan bene tana goge tiles ɗin matattakalar bene sauje ta juya ta koma falon hutawar ta wata ke saman bene ta zauna saman ɗaya daga cikin kujerun kaban da ke wurin tana kallon tsarin gidan wanda korayen shuke-shuke suka yi wa sadiya ta shigo ta durkusa a gaban saudiya tana faɗar barka da tashi gimbiya sani da fitowa Saudiya ta juya tana kallanta kafin ta ce yau Sadiya ruwan ti kawai nake bukata da Allah a kawo mani amma kada ki cika shuga a ciki. Sadiya ta amsa da an gama sannan ta miƙe cikin azama ta yi gaba ta bar Saudiya na ta faman kalla kallanta wanda ke ƙara ƙaro mata damuwa a cikin zuciyarta ranta a jagula yake ko kaɗan zuciyarta babu daɗi duk da kuwa sassanyin iskan da ke kaɗawa a wurin mai daɗi amma ita zuciyarta a cinkushe take da al'amura masu wuyar fassaruwa kunciya da baibai zuciyarta a dalilin ɗimbin tunani wanda ya jefa ta cikin matuƙar damuwa a da tunaninta mai martaba mutum ne na mai gaskiya da kuma amana sai gashi a karan farko ya nuna wa duniya shi mutum ne mai son kanshi mai fifita buƙatar shi akan ta kowa saudiya ta rutsa idanuwanta wanda hakan yi daidai da zubowar ruwan hawaye masu ɗumi akan kuncinta tunaninta ɗaya a yanzu ko a wani hali sadiq yake a yanzu ya kuma ya ji lokacin da aka ce an fasa aurenta da shi to me yasa manya ma duk ba a fasa auren nasu ba har sai ranar ɗaurin aure kuma da aka fasan idan gaskiya ne me yasa ba a bar ta sake kawo wani ba kawai sai a yi mata san zuciya waɗannan su ne tambayoyin saudiya waɗanda ba ta da me ba ta amsoshinsu da haka ba ta ji salamar sadiya ba balle motsinta sai dai ta ganta a gabanta a durƙushe saudiya ta sa bayan hannunta ta goge hawayenta sannan ta miƙa wa sadiyar hannu ta karɓi ruwan shayin da ke hannunta jikin sadiya ya yi matuƙar yin sanyi ko da daga yanayinta dan da ta iya miƙewa tsaye ta ja kafafuwanta ta ta fice daga ɗakin tana faman waiwaye sai dai babu damar ta furta abin da ke zuciyarta saudiya ta riƙe kop ta zuba masa idanuwanta da kasa shan ruwan shayin ko kaɗan hawayen da take ƙoƙarin tsaidawa suka ci gaba da bin kuncinta tsam ta miƙe ta aje kofin shayin ta nufi wurin kafar bene ta tokare da shi ta da dafa hannuwanta biyu a sama tana leƙen ƙasan benen har a lokacin idanuwanta ba su daina ɗagar da ƙwalla ba ji ta wani abu ya tare bayan ta tare da ƙulle ta ta da wani abu mai kama da hannuwa cikin tsananin tsoro da firgici ta juya idanuwanta suka yi arba da shi yarima ne saurin dafa kafaɗarta yana cewa ya hankali kada ki jiwa kanki ciwo saudi ta dago kai a razana tana kallon shi da idanuwanta da ke zubar da hawaye ganin hawayen nata kuwa ba karamar razanar da ya rima ba ya tallafo fuskar ta a ruɗe da cewa subhanallah saudiya me ki damu kike zubar da hawayen ki haka saudiya ta fisgi saudiya ta harare shi kafin ta soma magana cikin kuka kai ne kai ne damuwata kai kake sa na zubar da hawaye na tsani auren nan da aka haɗa da kai ban buƙatar zama cikin gidan nan ka taimake ni ka fidda ni daga cikinsa ka taimake ni ka fidda ni daga cikinsa na roƙe ka dan Allah dan annabi yari mai rika kalaman na saukar masa a zuciya tamkar ya rushe da kuka ya ce naji amma ki daina kukan nan sai mu magana wallahi ba zan iya jura ganin hawayen ki ba to ka raba ni da aurenka in har baka son ganin hawaye na ko dole ne dole ne auren yari mai sun koyar da kanshi ƙasa na tsawon wasu 'yan daƙiƙu kamar mai nazari kamar mai nazarin wani abu a ƙasa kafin ya ɗago ya dubi saudiya da idanuwarsu da suka canza rauni cikin ƙanƙanin lokaci suka koma tamkar garwashin wuta ya soma magana tamkar wanda aka shaƙe wa makoshi ya ce tambayoyi da yawa amma amsar guda ɗaya ce abin da na sani shine zuciyata ta kamu da matuƙar ƙaunar ki ba zan iya rabuwa da ke ba ke kaɗai nake gani saudiya ke kaɗai zuciyata take hange a yanzu burina da fatana shine in kasance tare da ke السعودية ki gafarta min kuskure na na baya ki amince da ni dan Allah kada ki nisance ni kar ki guje ni burina naga ina rayuwa tare da ke dare da rana saudi ta taɓa baki tare da goge hawayen fuskarta da tafukan hannayenta kafin ta soma da ni kuma burina shine in santa da kai ta yadda zan daina ganin ka kusa da ni saboda bana son ka saboda sadik shine zaɓin zuciyata shine wanda nake so da shi kuma kaɗai nake buƙatar kasancewa tare dare da rana tana gama maganar ta juya ta yi gaba abinta ta bar shi a tsaye tamka sukar wanda aka girke zuciyarsa zuciyar shi ta yi masa matukar zafi tunda take jifarsa da bakaƙe maganganu bai taɓa jin zafin su ba tamkar yau sunansa da kawai da ta ambata sai dai ji tamkar ta daɓa masa wuƙa a makoshinsa a hankali ya taka har zuwa wurin karfan benan ya dafa hannuwan shi kamar yadda ya ga tayi a ɗazu ina ma shi ma ya samu ya zubar da hawayen kamar ta ya kuka irin nata watakila da ya samu sassaucin zuciyarsa duk da bai san sadik ba amma ya ji ya tsane shi irin tsanar da zai iya sanya bakin bindiga ya ɗauke masa kai da ita in har zai gan shi saudiya kuma tun da ta shige ɗakin bacinta ta maida ta rufe ta faɗa saman gadon ta tare da rushewa da wani irin azababban kuka mai tsima zuciya ita kanta ta rasa abin da ke damun kwakwalwarta da zuciyarta ita ta ta tsane shi ba ta kuma jin tausayin shi ko kaɗan a cikin zuciyarta don a ganin ta bai cancanta haka ba daga gare ta yinin ranar haka saudiya ta yi shi cikin kunci da damuwa babu abin da ta iya ci in bar da ruwan lemo da take ta ɗirka wa 'ya'yan hanjinta bayan sati guda da auren yarima da saudiya babu wani canji da aka samu duk da kuwa yana iya bakin ƙoƙarinsa dan ganin ya shawo kansa saudiyar amma abin ya cutura gaba ɗaya duk ya bi ya fita hayyacinsa yanzu aka kwance ki saman katifar kafin? ɗin falon hutawar shi babu abin da yake iya tsinana wa kan shi bayan masifar tunani da ya uz nan fa ya wani abu mai zafi a makoshinsa inda ya ce wallahi ciwon ƙirjina ne ya motsa habib ya ce da shi to me zafi haka har ya tayar maka da wannan masifaffan ciwon naka iyari mai ɗanyi jim iya so ma magana cikin karfin hali na rasa yadda zan yi da rayuwa ta bros ina cikin tashin hankali saudiya ta tsani ni ba san yadda zan yi ba na sauke duk wani jin kai da mulki na bi ta na ba ta hakuri na lallashe ta amma ta ki ta saurare ni ba san yadda zan yi ba ban sani ba bros jiya fa a gaban dogarai na ta tsinka ni ya zan yi haba ya zan yi ka gaya mani jikin habib yayi matukar yin sanyi kalau ganin yadda hawaye suka cika cika idanuwan yarima duk da basu zubo ba shi ya sagar masa da zuciya don ya tabbatar abin da yarima ke faɗa masa yana sukar masa zuciya don ba ɗan ƙaramin yakin tashin hankali ba ne zai kwantar da yarima zai kwantar da yarima irin haka habib ya sauka habib ya sauka ƙasa tare da riƙo hannun yarima ya so mu magana cikin sigar lallashi da cewa ka yi haƙuri kada ka bari ɗan wannan abin ya dagula maka lissafi balle har wani ciwo ya zo ya ƙara haye maka ka bar komai a hannuna insha Allah komai zai yi clear kaji kai kawai yari mai iya daga masa sannan habib ya miƙe yana faɗar bari in ji haɗo maka ruwan shayi ka sha kafin likitan ka ya zo ya duba ka bai tamka mashi ba ya fice habib bai bar bangaren yarima ba har sai da likitan ya zo ya duba yarima ya yi masa wasu allurai ba da jimawa ba wani bacci mai nauyi ya ɗauki yariman sannan habib ya samu damar barin gidan nashi kai tsaye kuma gidansu ya nufa dan ya kai karar saudiya saboda shi a wajen shi abin saudiyar ya so ma wuce makaɗi da ɗan rawa ai ko ubangiji ubangiji muna yi masa laifi mu nema afuwar shi ya yafi mana to balle dan adam a falo ya samu mami tana kishin gida saman kujera three seaters tana karanta mujallar marubuta habib ya shigo da sallama shi ya durkusa ya gaishe da ita mami ta ajiye mujallar ta tashi zaune tana amsawa ciki da kulawa sai da habib ya samu wuri saman kujera ya zauna kafin ya ce mami kara fa na kami mami ku gyara zama tai tana faɗar a'a kararwa kuma habib habib ko ya ce yarki mana mami dan gaskiya abu da take bata kyautawa wai kin ji irin wulakancin da take wayarima kuwa kuwa kuma mami wai har a gaban dogarawansa a gaskiya mami ki mata faɗa yanzu baki ga yadda yari mai koma ba ba lafiya duk kuma a dalilin ta ne wallahi so take shiga wani hali dan na tabbata idan su suka samu labari ba za su ji daɗi ba mami ta jinjina kai da cewa kayya ƴaƴan yanzu ka haife su ba ka haifi halin su ba duk faɗan da nasiha da muka wuni muna yi mata bata shiga kunnen ta ba kenan nan ta ja kwafa tana faɗar to bari da yar banza kar ka ƙara damun kanka da kaina zan je na yi maganin ta hakan yi wa habib daɗi dan haka ya sa kiran shi ya shanta ya shiga hira shi da mami sai ana gab da kiran sallar magariba sannan ya tafi bayan sallar magariba mami ta ɗauki motar ta kai tsaye gidan saudiya ta nufa da su sadiya ta fara karo suna zazzauna a falon suna hira suka zube suka kwashi gaisuwa sannan sadiya ta yi masa jagora har zuwa ɗakin saudiya wanda ke wanda ke kulle sadiya ta matsa ƙararrawar ƙofar ɗakin sauri da ke kwance a saman sallaya ta miƙe da ƙyar saboda wani irin ciwon kai da ta da shi a yau kai tsaye ta nufi ƙofar ba tare ta tambayi kowaye ba ta buɗe ai ganin mami a tsaye ba ta san lokacin da ta yi wata tsuwa ta ƙadaddabi mami ba inda mami ta yi saurin matsawa ta da watsa mata wata bakar harara jikin saudi ya yi matukar yin sanyi ta ja gefe cikin mutuwar jiki tana faman muzurai ta rasa da me za ta fara mami kuwa ta ja kwafa cikin matukar bacin rai ta ce sana sarauniya ya yi miki daidai wato wani shine rayuwar auren da muka turo ki kiki kenan ko ke wai hakkin san ki wulakanta mijin da kika aura jinin sarauta dan cin fuska ma har a gaban dogaran shi kike masa wannan rashin mutuncin to wannan godiyar Allah ce ko kuma butulci ko kuma kina rufe kici auren ki da yarima yayi alfarma ce ko da yake taimakon ki yayi daga fadawa rijiya da ke kokarin fadawa wato shine zaki masa sakayya da haka kin ga it means dama ko a wancan karam laifin ki ne da san kanki da rashin ki suka ja ya sake ki a satan auren ku ya gudu ya barki don ba zai iya daukar wulakanci ba to godiya nake Allah ya saka miki da alkhairi Saudiya kin yi daidai daidai kuma kin yadda kike so ba zan ce ki dina ba ki ci gaba ki duk yadda kika dama wallahi tallahi idan har ya gaji da wannan abin da ke masa sake to wallahi sai dai ki koma katsina amma ba a na ba na gaji tunda ke ba a isa a gaya miki magana ba ki je ki duk yadda kike so kin ga ta. saudi yana kallanta har ta fice wasu irin hawaye ne masu zafi suka so mabin kuncinta lallai duniya a ciki take da masu son zuciya kalaman mami sun mata zafi yanzu wato har yarima ya fi ta daraja a wurinta tunda har gashi yau saboda shi tana mata gorin gida lallai ƙara da tana mata matsayin ta auren wanda jin daɗi ya mantar da ita nan ta sa hannu ta goge hawayen da suka ɓata mata fuska tana goge shi ya nufo falon nata tamkar mai tausayin ƙasa saudiya ta kafe shi da wani irin kallo wanda ke cike da tsananin tsanani irin wanda bata taba ji a rayuwarta ba tun kafin ya ida ƙarasowa saudiya ta tsai da shi kaga dakata daga nan kaka karaso inda nake ba na son ganin ka ko mai kama da kai a kusa da ni halinka yasa mahaifinka suka yi fushi da kai ni ma shi da kake so nawa iyayen su yi fushi da ni ko to ta Allah ba ta ka ba aure ne kuma na ce ban yi kuma wallahi Allah a sannu zan raba kaina da kallafafin igiyoyinka ta ja tsaki ta juya ta shige ɗakin baccinta ta mai da kofa ta rufe da ƙarfi cak iyari ya ja ya tsaya tare da zubewa cikin kujerar da ke gefen shi yana faman saukin numfashi tamkar wanda ya sha tseren gudu ya gaji ai ba karamin kokari ya ba da iya kawo kanshi bangaren nata dama ya san hakan ce za ta kasance tun da habib ya ce masa ya je ya kai karata wurin mami ta zo ta yi mata fada dama ya san ya jika masa aiki shi yasa ma ya ci karkare ya taso ya lallashe sa sai dai aikin gama ya riga ya gama ji ya tamkar an kara masa wani ciwon lallai iska na wahalar da mai kayan kara saudiya bata sake sanya rima a cikin idanuwanta ba haka kuwa ya fi komai mata daɗi da haka ta ci gaba da rayuwarta babu mai takura mata illa tunanin sadiq wanda zuciyarta da tunaninta suka ta'allaka a kan shi lallai kuwa so gaman jini shi ko yarima yana can kwanta ciwon zuciya ne ya ci so shi a gaba da kyar yake iya tashi ya je masallaci ya sallah ya dawo shi ya sa ta daina ganin shi bangaren saudiya kuwa tsananin sadiq ya ta so ta a gaba kullum sai ta gwada lambar sa ba ta zuwa sai a ranar da ta shiga sati biyu a gidan yarima tana kwance misalin karfe goma da dare ta ga lambobi ta so danna masa kira kamar yadda ta saba da mamakin ta yau ta ji lambar ta shiga ai bata san lokacin da ta yakace bargon da ke jikinta ba ta tashi zaune tun kafin ya ɗauki kiran ta hau faɗin hello hello Hello Sadiq. Assalamu alaikum. ki magana. Gaban saudiyayye wata masifar faduwa cikin tsananin furgici ta soma fadar. Kai, Sadiq kana nufin baka da lamba ta ko kuma yaya? Yanzu dama ni kaɗai ka bar ina ta faman da kun soyayyar ka? Yanzu dama ashe akwai ranar da zaka iya sa hannu ka goge lambar waya ta a cikin wayar ka Sadiq. Ina soyayyar da kace kana yi mini ko dama duk ƙarya ne da yaudara kawai kake. Sadiq da ke kwance cikin halin rashin lafiya ya ce da ita. Saudiya, ina mijin naki kika kira ni cikin wannan daren sauriya ta ja majina kafin ta ce ban sani ba ban san inda yake ba Sadik don baya gabana ba shi nake so ba ba shi ne zaɓin zuciyata ba ganga jiki na kawai yake aure amma ni zuciyata na tare da kai Sadik. amma shi ne zaka bada goyon baya a raba mu ha ba sadik ka san halin nake ciki kuwa wallahi ni guduwa zan yi kawai ka faɗa min inda zan same ka. za mu tsaya ta cikin shirin harshe na shirin da yake kawo muku zafafan littafan shahararren marubuta ta inda zai faɗakar da ku ya ilimantar da ku gami da nishaɗantar da ku masu sauraro ga masu tambaya sharhi ko ƙarin haske sai su yi comments akan dukkanin shirye-shiryenmu akan hausa top tv ko kuma hausatop.com ni abdullahi muhammad salbas na shirya na gabatar nake ce muku bisalam. salam